العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda ta yi daidai wannan rana ta yi daidai da 16 ga watan 8 a shekara ta 2010 ta miladiya a za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani <clears throat> wanda muke a cikin wannan wata na ramadan mai albarka allah ya mana muwafaka ya ba mu fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi a <clears throat> tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko yana neman fassarar aya ne yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun to wannan ai mu zo insha Allah a cikin tafsiri eh, amma dai ayar tana magana ne akan waɗanda suke taskance dukiya ba sa ba da haƙƙin Allah wato wanda ba sa ba da zakka ranar alkiyama za a mayar da wannan dukiya tasu a narka zinare da azurfa eh, in kuma takarda ce in takardar kuɗi ce tana da kima sai a narka ta ta koma kimarta na zinare da azurfa sannan sai a yi wa mutum lalas wanda baya ba da zakka sai a yi masa lalas wato a sanya a ƙona fatarsa da shi wato kamar yadda yadda ake yin lalas wato a ƙona ƙarfe sannan a sanya sannan a sawa mutum a ciwo idan yana da ciwo yadda yake wato zafin wutar zai kashe wajen to haka ranar alkiyama wanda dukiyar ita za a mayar wato narkakken zinare da azurfa sannan sai a yi lalas a wato a goshin mutum da kuma gefen jikinsa da kuma bayansa za a kona ranar alkiyama ana cewa wannan shine abin da kuka taskance makawukanku na dukiya wato mutum ya rike ya ki biya ya ki bayar da haƙƙin Allah to zai ɗanɗana wannan abin da ya rike ɗin maimakon ya maimakon ya amfane shi wannan zai zama to shine sanadiyar azabarsa Allah ya kiyashe mu na biyu kuma ya ce wani kira tambaya ta biyu shine wani kira za a yi wa waɗansu 'yan kasuwa waɗanda ba sa tausaya wa al'umma masu ƙarawa kaya farashi a wannan wata e, wato wannan wata wata ne na rahama kuma duk wanda yake son Allah ya ji kansa shi ma ya ji kan bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah ya da yake saman al'arshi sai shi ma ya ji tausayin sai ya ji kanku ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so ne Allah ya muku gafara hakika muna so Allah maɗaukakin sarki ya mana gafara to in kana so ka samu gafara Allah shine sai ka tausaya ma bayan Allah sai Allah kai ma ya tausaya maka duk karfin ka kararre ne duk dukiyarka iyakantacciya ce kana nema daga Allah da aka kana nema daga Allah ka tausaya ma bayin Allah yin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce wato ta yahudanci wato kai amfani da buƙatar mutane domin ka tsawwala musu yayin da ka tsawwala musu lokacin da zaka zo kana cikin bukata kai ma sai Allah ya tsawwala maka amma an ka sauƙaƙa sai Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa maka a lokacin da kake buƙatar sauƙi ɗin daga gare shi wannan tarbiyyar musulunci ya kamata a ce ta sanya mu a garuruwan mu lokacin azumi aka akasi ake samu a lokacin ne za a samu karya farashi za a samu a karya farashi saboda bukata ta taso kuma bukatan nan bukata ce wadda yake ake ta taso saboda addinin Allah saboda addinin Allah bukatar ta taso azumi ne da ya kawo wannan bukatuwar azumi ne ya sa mutane suke da bukatar abincin to kuma azumin nan ibada ce bautar Allah ake yi saboda haka saboda Allah ake wannan bukatar don haka mutum ya nemi ya nemi ya sauƙaƙa ma bayan Allah wanda domin domin bautar Allah ne ya zamanto sun bukatu ya zuwa ga abin da yake ka sannan kuma kowace mu rinka tunani cewa ba yawan dukiya bane shine yake sanya ƙari a cikin dukiya albarka ita ce albarkar da ke cikin dukiya ita ce take sanya ƙari a cikin dukiya nawa ne mutum ya samu dukiya mai yawa amma wannan dukiyar ta zamanto ita ce sanadiyar halakarsa ita ce sanadiyar kawo masa cuta ita ce sanadiyar kawo masa bakin ciki da rigingimu da tashin hankali amma wani kuma sai ya samu dukiya kankani ta zamanto ita ce sanadiyar samun kwanciyar hankalinsa sanadiyar hutunsa saboda haka albarka ya kamata a nema ita albarka kuma Allah ne kaɗai yake bayar da ita kuma hanyar samunta shine a neme ta wajen Allah ta hanyar jin kan bayan Allah wannan ya yi wai shawara ce don haka na ji shawarar amma ba sai na karanta ta ba anan. tunda ba ta da alaka da wannan karatun tana da alaka da ni ne a wato shaksiyan ni personal ya ce jiya an yi magana akan amana ya ce shi dai yaron gida ne ya ce akan bani amana na ƙoƙarin riƙewa amma idan na ce a bani wani abu daga cikin amanar ba a bani sannan inda zan yi munafunci ba za a gane ba saboda an yadda da ni to don allah a yi nasiha a kan irin wannan mutanen adalci shine wanda za ka ba wa amana sai ka taimaka masa da ihsani domin ya kau da kai daga dukiyarka e, wato allah ya kara maka amana kuma allah ya ƙara maka riko da amana da tsoron allah wannan shine ainihin abin da ake nema a cikin amana shi yasa aka ce su amintattu su amini wanda aka bashi amana amintacce ne idan da wani abu zai bata ba za a ce ya lamuni ba wal umana fil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadmanuna ba za a ce su wani abu da ya salwanta a hannunsu ba saboda an amince musu saboda an wakilta su da abin da Allah ya sanya a zuciyarsu na ganin girman Allah kan cewa ba za su ce amana ba a mutum ya kamata koyaushe yayin da yake yayin da yake bayar da amana ya rinka tuna cewa fa yana yi ne don saboda Allah kuma abin da zai tsirar da shi ne a wajen Allah shi ne wato ita ce a wannan rikon amana da kiyaye ta da zai ita ce burakarsa ta tsallake siradi domin rikon amana shine babban abin da yake sanya a tsallake siradi kamar yadda rashin rikon amana shine babban abin da yake sanya a zame daga kan siradi saboda haka wannan ya kai wanda aka baka amana ya zamanto shine abin da za ka lizimta a cikin zuciyarka kada ma ka rinka hangen cewa ihsanin da mai baka amanar ya maka ihsani kada ka rinka hangen wannan sai ya zamanto kan cewa ya yi maka ihsanin bai maka ihsanin ba duk ɗaya ne saboda kai ba ihsaninsa kake duba ba Allah kake duba kuma hakika akan wannan abin da kai Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan tun a nan duniya ya daga cikin babban ladan da za ka kan cewa dukkan wanda yake ya zama to mai amana ne to allah maɗaukakin sarki zai yaɗa shi a cikin mutane a kan cewa wani amintacce ne kuma akwai mutane waɗanda suke dama irinsu suke nema saboda haka sai ka ga allah maɗaukakin sarki ya buɗa maka hanyoyi ba za ka taɓa tozarta ba a cikin rayuwarka amma su kuma mutane waɗanda yake suke da aminai ya kamata su rinka wato duban irin kimar abin da ke cikin amana kimar amana ita ce take sanya dukiyar tasu take zamantowa killatatta wanda idan da kamar a ce waɗanda suka amincewa ba su ba su rike amanan nan ba da dukiyar tasu ta salwanta don haka yake da kyau ya zamanto kan cewar waɗanda suke da amana sun rike su hannu biyu kuma yana daga cikin abin da za su yi na rike su hannu biyu din ya zamanto kan cewa bayan sun ba su haƙƙinsu su yi musu ihsani bayan sun ba su haƙƙinsu su yi musu ƙari tunda wannan yana daga cikin abin da zai daɗa ƙara wato kyautatawa abin da wanda zai daɗa ƙara kyautata alaƙa da ke tsakaninsu da ƙarin soyayya tsakaninsu don mutum zai rinka ganin kan cewar shi wanda yake riƙo da amanar wato wanda yake wanda ya amanar shi kansa yana kimanta abin da yake yi bai dauke shi ya zama wawa wanda bai san ciwon kansa ba wanda bai san daɗin kuɗi ba a'a ya san cewar wato hakika ya kimanta abin da yake yi din wannan ya daga cikin wato a sanin ya kamata na rayuwar ɗan adam wanda yake kuma addinin mu ya yi mana irin wannan tarbiyya din addinin mu addini ne wanda ya ba mu hankali da basira hankali da basira wadda take za ta kyautata rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira baki ɗaya. don haka yana da kyau mutum ya zamanto cewar a a wato waɗanda suke rike masa kaya da amana ya zama tokan cewa suna kyautata musu mu duba mu ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin musulunci da ya je tijara tare da Khadija ta ga irin amanarsa da kuma irin ribar da aka samu ta yi ƙiraba da shi ne kan cewa abin da aka samu na riba ga kasan da za ta bashi sai ta ƙara masa akan abin da yake na haƙƙinsa saboda ta ji daɗi irin yadda aka ambata irin yadda ta gani na amanarsa da yadda kuma irin ribar da aka samu wanda da sabanin abin da take samu wanda ba wani abu ne ya kawo wannan ba illa amana to idan ka zamanto cewa ka ga mutum ya rike maka amana to kai kanka ka kyautata daga ta fuskar ka sai mu'amalar ku ta yi alkhairi mu'amalar ku sai ya zamanto kan cewa ta dore amma shi mai amana kada ya rinka kallon wannan ihsani dan kada rashin ihsanin ya sanya ka ka tozarta amana rashin ihsani ba haƙƙi ne ba dalili bane na ka tozarta amana wani yana ganin kan cewar wato ba a bashi ba a yi masa abin da ya dace saboda haka tunda in ma ya yi cutar ba za a gane ba bari ya yi cutar to shi kenan ya zamanto alkha'in daga zarar ya yi wannan ya rushe wannan sifa ta amana kuma ya rusa kansa amana ana yin ta ne saboda Allah a saboda Allah madaukakin sarki ake yin amana la tahunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum idan ka idan ka ha'inci amana ka ha'inci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya ce kada ku ha'inci Allah da manzansa kuna ha'intar amana ku hmm? hmm? ha'intar amana shine ha'intar Allah da manzan Allah Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu rukun amana sannan wannan ya ce mai hukuncin zakka na bashi da mutum ke bi misali mutum ne ya yi kwangila yana jiran a biya shi ba a riga an biya shi har lokacin fitar da zakka yayi e wato mutumin da yake bin bashi idan aka biya shi idan aka idan aka biya shi zakka idan aka biya shi kudin da yake bin bashi to malamai sun yi sabani a mazhabar imam malik kuma wanda yake wannan shine a mafi inganci insha Allah shine zai jira sai wannan kudin sun yi shekara daya a hannunsa tunda yayin da yayin da yake bin bashi kudin ba su shigo cikin hannunsa ba bai riga ya samu wadatar ba bai riga ya samu wadatar ba kai ne kana tsammanin cek ɗinka zai fito na miliyan goma cek ɗinka zai fito na miliyan goma yanzu ka ɗauki kanka kan cewa kai mamallakin miliyan goma ne yanzu duk rigimar da ka je kai kan na miliyan goma ka yi wauta saboda kuɗin ba riga sun shigo hannunka ba amma idan suka shigo hannunka miliyan goma to yanzu ka zamanto mai kuɗi mai miliyan goma a hannu to ba za ka zamanto kan cewa daga zarar ka samu miliyan goma nan ka ji daɗin kuɗin ba yadda zakka za ta hau kanka tunda zakka sai ka wadata a ciki ka samu wadatar da ka shekara a cikin wannan wadatar kuɗi wanda ka ajiye su baka da buƙatar su har suka shekara ɗaya a wajenka ka samu nisab kuma ka samu hawalanul haul suka shekara a wajenka saboda haka sai ka yi istikbalin shekara idan aka baka kudinka sai ka jira shekara ta zo to a an yi min wannan tambayar kwanakin baya wannan uwa wanda yake cikin irin wannan harkar yake cewa to in ai yawanci idan mutum kudin wannan ya zo ba zai ajiye su ba yawanci zai sake shigar da su cikin wata harkar kwangilan ne ya sake bin wani bashin sai ya zamanto kan cewa kamar tamkar wato kudin ba zamanto kan cewa sun zauna a hannunsu ba wanda na ce masa na ɗan yi tawakufi na ce zan yi bincike a kai kuma a har yanzu ban samu na bincika a kai ɗin ba insha Allahu la'alla in Allah ya kai mu gobe zan yi bayani akan wannan na halin irin waɗannan wanda zai zama kan cewa kuɗin ba sa idan ma kuɗin sun shigo za a sa su a cikin wata harkar kasuwanci ne yanda zai zama kan cewar wato kuɗin ba su zamanto suna nan a ajiye ba yanda har za a ce sun shekara ɗaya da zakka za ta hau kansu to irin waɗannan su ma yana buƙatar wato ƙarin bincike da kuma ganin fatoyin malamai na wannan zamani wanda Allah ya kai mu gobe insha Allahu zan ba da amsa akan wannan amma game da in wanda halinsa kawai yana jiran bashi ne a biya shi aka biya shi to sai ya zauna ya yi istikbalin shekara ya jira wato shekara ta kewayo in ta cika shekara sannan sai ya bayar idan kuma ya sanya wato wani wata ne wanda yake fitar da dukiyarsa wanda yake haka ya fi dacewa mutumin da ya zama tukan cewa yana da wadatar fitar da zakka da duk shekara zai rinka fitar da zakka ya ware wata a cikin shekara alal misali watan azumi to saboda haka daga zarar watan azumi ya zo ko da kuɗin yayin da aka bashi wannan kudin ba su riga sun yi shekara ba sai ya tattara ga baki daya kuɗin nasa ya fitar musu da zakka domin yayin da wannan kuɗin za su shiga cikin shekara ya riga ya kaddamar da zakkar kuma ya halatta a kaddamar da zakka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karɓi zakkar shekara biyu da ba su zo ba daga hannun baffansa abbas ya halatta a kaddamar da zakka musamman in ya zamanto saboda maslahar saukin lissafin fitar da zakkan ne sannan wani ya ce mutum ne ya sayi hannun jari ta hanyar amsan bashi shin zai fitar musu da zakka duk da cewa bashi ne ya karba a idan kimar idan tasu ya zamanto kan cewar ta fi wato in aka cire bashin zai zamanto abin da ya yi rara daga kimar hannun jihar ya kai nisabi kuma ya kai shekara to zai fitar musu da zakka domin zakar wanda ya zamanto akwai bashi a kansa shine in ya duba dukiyarsa sai ya zabtare bashin da yake kansa in ya zabtare bashin da yake kansa abin da ya zamanto rara in ya kai nisabi sai ya fitar masa da zakka Eh, wannan ya ce shin akwai wata addu'a da ake yi yayin shiga sabon gida to babu wata addu'a da aka ce yayin shiga sabon gida illa addu'a na umumat wato abubuwa wanda suka zo daban-daban kamar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sauka a wani masauki ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta hatta yarhal wanda ya sauka a masauki sai ya karanta wannan addu'ar ina neman tsari da kalmomin Allah waɗanda suke cikakku daga shirin abin da ya halitta babu abin da zai cuce shi a wannan wato masauki nasa har sai ya tashi to wannan zai iya zamantowa a abin da za a yi yana daga cikin addu'ar da za a yi da kuma irin hadisan da suka zo cewar gidan da ake karanta suratul baqara da ali imran shaitanu ba sa shiga ciki duk waɗannan sa daga cikin munasaba da ba wai don shiga gidan ba a rinka karatun alkur'ani din a cikin gidan wanda yake yanzu ko da kaset ake sawa na alkur'ani a cikin gidaje insha Allah zai wadatar ga wannan a bukata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة بغتة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكوك إيماني خذوا حذركم ku zamanto cikin shiri da ɗamara fanfiro thubatin sai ku fita yaƙi ƙungiya ƙungiya awin firo jami'a ko kuma ku fita yaƙi ga baki ɗayanku wa inna minkum laman la anna kuma daga cikinku akwai wanda wallahi yana noƙewa gabarin fita jihadi fa in asabatkum musiba idan wata musiba ta same ku shine wato aka karkashe wasu daga cikinku ko kuma aka wato aka sanya ku kuka yi asara a cikin yaƙi ba ku samu nasara ba ƙala qad an amallahu alayya sai ya ce ai Allah ya so ni idlam a akun ma'ahum shahida yayin da na kasance yayin da ban kasance na halarci wajen wannan yaƙi tare da su ba wala in asabakum fadlun min Allah idan kuma wata falala ta same ku daga Allah shine shine wato kuka samu ganima kuka samu nasara akan abokan gaba la kolanna wallahi zaka ji yana cewa ka kun takun bainakum wa bainahu wadda kai ka ce babu wata soyayya ko mai kankantarta da ta kasance tsakaninku da shi sai ka ji yana cewa ya laitani kuntu ma'ahum ya cona ina ma na kasance tare da su fa afuza fauzan azima in samu rabo rabo wanda yake mai girma wannan umarni ne daga Allah ta'ala yake umartar muminai da su kasance cikin shiri don game da abokansu abokan adawarsu kafirai wato su kasance cikin shiri da ɗamara alhidar da alhazar shine wato zamantowa cikin shiri da tanadi na wato ko ta kwana ko ta ɓaci tsakaninka da abokin gabanka ba zai same ka a cikin rafkana ba wannan umarni ne allah maɗaukakin sarki yake ma muminai da kada su zamanto haka sun zauna sasakai haka dole ne su zauna cikin shiri cikin tanadi shi yasa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka umartar sahabbansa da su rinka koyan abubuwan da zai sanya su su zamanto cikin shiri ya ce ala innal quwwatar rami da ya zo ya ga sahabbai suna wato koyan harbi ya ce karfin da Allah ya ce ku yi tanadin ƙarfi ga abokan gaba shine harbi wannan ayar ita ce ta nuna wajabcin musulmi su zamanto kan cewar sun yi tanadin koyan koyon yaƙi sun yi tanadin kayan yaƙi sun yi tanadin ƙarfin iya yaƙi kuma sun yi tanadin sanin halin da abokan gaban su suke ciki idan abokan gaban suna da yawa su san ko su san alaƙar da ke tsakanin abokan gaban duk wani abu da yake faruwa na ƙawance da saɓani tsakanin waɗannan abokan gaban da waɗancan abokan gaban ya zamanto suna sani sannan kuma su san hanyoyi da dabaru da za su bi wajen rusa wato tanadin da abokan gaba suke musu wanda wannan shine yake wajabta musulmi su koyi ilimin yaƙi musulmi su koyi ilimin sana'a musulmi su koyi ilimin sassaka kayan yaƙi wanda wajibi ne musulmi su zamanto a cikin haka kuma wannan umarnin yanzu abin mamaki shine wato kafirai suka ɗauka yanzu ƙasar isra'ila duk wani saurayi in ya kai dan duk wani saurayi in ya gama jami'a sai ya abin nan sai ya yi hidimar yaƙi ta shekara biyu soja zai je ya shiga dole sai ya yi wannan shekara biyu ta soja din duk ɗan isra'ila mayaƙi ne duk ɗan isra'ila taba'an bandar balarabe akwai larabawa 'yan isra'ila akwai kirista a cikinsu akwai musulmi wanda yake 'yan ƙasar isra'ila ne to banda su a cikin wannan amma hatta 'yan durus kun san akwai wata waɗanda suke dangana kansu ya zuwa ga musulunci duruz ba sa sallah amma suna cewa su musulmi ne da 'yan baha'iya isra'ila duk sojoji isra'ila sun yadda su kasance a cikin sojansu 'yan ƙasar isra'ila masu wannan aƙidar ta baha'i da haƙiƙar durus suna daga cikin waɗanda ake wajabta musu shiga cikin sojan isra'ila amma ban da larabawa dukkan wani ko mace ko namiji sai ya yi wannan shekara biyu ta yakin ya zamanto a cikin rundunar soja saboda me saboda zamanto cikin tanadi din amma wani yanzu musulmi mun watsar da wannan ko musamman yayin da Allah ya ce famfiru subatin ku fita kuna kungiya kungiya wato ya zamanto kan cewa a samu waɗansu ne suke fitar ba kowa ne yake fita ba awin firu jami'a ko kuma ku fita ga baki ɗayanku wato idan maslaha ta hukunta cewa waɗansu ne za su fita su fita idan maslaha ta hukunta cewa kowa da kowa ne zai fita a je a yaƙi to a fita ga baki ɗaya wanda ya nuna cewar kenan shiri domin yaƙi akan kowa ne tunda ta za a ce kowa ya fita idan ya zamanto kan cewa idan ya zamanto cewa waɗansu ba su da shiri tunda an aka yi umarnin cewa in ya kama a fita ga baki ɗaya a fita ga baki ɗaya wannan ya lallaita cewa ya zamanto lallai kowa ya zamanto yana cikin shirin yaƙi saboda haka wajibi ne a kanmu musulmi mu zamanto muna da tanadin muna da wato shiri na yadda alal akalla za mu kare kanmu don yanzu wani lokaci kamar yadda ma'an jafar allah ya ji kansa yake cewa yanzu wani lokaci ma sai ka ga musulmi yanzu wato koyon yadda za ka gudu ne ma ake nema a yi ba ko yanda wai zaka kare kanka ba yanda zaka gudu ka kasa gudu din ma dan yanzu in yaki ya zo da yawa gudun ma ba za a iya ba saboda an yi nauyi tafiya daga nan zuwa wancan round din sai ga mutum ya ta haƙi saboda mai an zauna cikin ni'ima mala cikin air condition cikin jin daɗi babu motsa jiki saboda haka gudu din ma idan abokan gaba suka suka far mana sai ga gudun ma ya gagara to ballantana kuma gashi Allah cewa yake yi mu zamanto cikin shiri na yaƙi da abokan gaba ba wai shirin kare kanmu ba kawai shirin kai hujumi shirin kai hari ga abokan gaba domin haka ne zai sa ya zamanto kan cewa mun tsira da addininmu ya tsira domin ba za su kyale mu ba akan addininmu matsawar suna ganin kan cewar ba mu da wani katabus ba mu da ƙarfi ba mu da ikon wato ba mu da ikon an taɓa mu ya zamanto kan cewa mu nuna musu san cewa an taba wato an taba jarumai to wannan umarni ne da Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ya bada ya nuna mana halin waɗansu daga cikinmu ya ce wa inna minkum daga cikinku ya ku musulmi laman la yubatti anna akwai wallahi wanda yake nokewa baya son fita yaƙi saboda ragwanci rago ne saboda tsoro baya son fita yaƙi yana noƙewa kuma noƙewarsa tana sanya waɗansu su ma su noƙe su ƙi fita su ce a'a to ai ga wane ma ga wane ma bije je ba ga wane ma baya so ai ga malam wane ma wataƙila ma da ilimi amma kuma ga rauni wannan sai ya zamanto cewar raunin nasa da rashin fitarsa ya sanya waɗansu suma sun yi kasala sun ƙi fita ya ce allah ta'ala ya ce akwai waɗanda suke da irin wannan kuma bayan wannan ma har sai ka ga wato raunin imani ya same su fa in asabatkum musiba idan musiba ta same ku musiba shine ya zamanto abin ki ya zo ya same ku a wajen yaƙi domin wani ya daga cikin sunnar Allah sunnar Allah Allah yana jarabar bayinsa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba yana jarabar su wa nablukum bisharri wal khairi fitna Allah ya ce muna jarabar ku da sharri da alkhairi domin ta zamanto jarabawa a gare ku jarabawar Allah za ta zo to idan musiba ta zo ta jarabawa shine sharri kafirai ya zama tokan cewa sun samu nasara ya zama tokan cewa an samu waɗansu sun yi mutuwar shahada an samu waɗansu an jijji musu rauni a wajen yaƙi qala qad an amallahu alayya sai ka je yana cewa ai Allah ya yi ni'ima a gare ni Allah ya so ni idlam a ma'ahum shahida yayin da ban kasance na halarci wannan wajen yaƙin tare da su ba da yanzu ni ma na je da shi da watakila ni ma yanzu babu ni wato har saboda raunin imani ya manta da cewar wanda ya yi shahada wannan fa shine ya fi masa wala in muttum aw qutiltum la ila wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun min allahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un da kun mutu ko kuma aka kashe ku a tafarkin Allah da gafara daga wajen ubangijinku da kuma rahama daga wajen Allah hairun mimma yajma'un ya fa abin da suke tattarawa ya fi abin da suke tattarawa har ya manta da duk waɗannan ayoyin saboda me saboda rauni saboda raunin imani raunin imani shi ne ke sanya wannan raunin imani yana zuwa ne saboda raunin aikata ayyukan alkhairi idan baka aikata ayyukan alkhairi sai imanin ka ya rauni baka kiyaye sallah baka kiyaye amana baka kiyaye iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala kana cutar kanka da sabo wannan zai sanya maka rauni a cikin imani rauni a cikin imanin nan shine yake sa irin wannan halin kaga mutum ya zamanto yana magana ko kuma yana mu'amala irin mu'amalan munafikai domin waɗannan waɗanda suke nokewa dinnan malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce munafikai ne amma hazikan masu tafsiri suna malaman tafsiri manyan malamai na masu tafsiri suka ce a'a waɗannan ba munafikai bane waɗannan ba munafikai bane muminai ne raunin imani ne ya sanya su suke magana da mu'amala irin mu'amalan munafikai tunda Allah ta'ala cewa wa inna minkum daga cikinku mu ku mu'minai laman la yubatti'an akwai wanda yake nokewa fa in asabatkum musiba idan musiba ta same shi sai idan musiba ta same ku sai ya rinka cewa ina ma da na <coughs> sai ya rinka cewa ai alhamdulillah Allah ya so ni Allah ya yi ni'ima a kaina da ban je wajen wannan yakin tare da su ba wala in asabakum fadlun min Allah idan kuma aka sine yazo falala ta zo muku daga Allah shine nasara domin nasara da mahadun falala ne daga Allah Shi ne yake ba da taimakon ba ƙarfinku ne yake ba ku ba ba dabara ku bace ba iyawar ku bace falala ce daga Allah to yayin da ya ga wannan alkhairin ya zo an dawo daga yaƙi an kubuta ga ganima an samu ga lada mai yawa an samu sai ya rinka cewa ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ina ma ina tare da su ni ma in samu rabo rabo mai girma in samu ganima in samu yabo in samu lada lada na jihadi mai girma kai ka ce yayin da yake faɗan wannan maganar ka an lamta kun bainakum wa bainahum mawadda sai ka ce babu wata soyayya tsakaninku sai ka ce ba shine muminin nan da aka ce almu'minuna almu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mumini wajen alakarsa da mumini kamar gini ne sashin yana karfafa sashi kaga ai wannan soyayya ta imani bai kamata a ce ta sanya shi yana ganin cewa sai lokacin daɗi ne kawai zai burin ya kasance tare da ku amma lokacin ɗaci ya rinka ganin kan cewa gara yana gode ma Allah da bai kasance tare da ku ba tunda yan uwantaka ta gaskiya da soyayya ta gaskiya tana hukunta ya zamanto kana tare da masoyinka ko a halin daɗi ko a halin ɗaci to a cikin wannan akwai wa'azi da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka an lamta kun bainakum wa bainahum mawadda kai ka ce babu soyayya tsakaninku wannan ya fi bisa a musu rarauka da a sifanta su da miyagun sifofi na munafunci da raunin imani sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kai ka ce babu soyayya tsakaninku wato domin ya zamanto wannan ya zaburar da su cewa ni ne fa mumini fa wanda yan uwantaka ta imani da soyayya ta imani ta fi soyayyar jini da tsoka wannan sai ya sanya su su tuba to shi yasa sai Allah ya biyar da wannan da falyuqatil fi sabilillah وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يولد فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى يقاتل فليقاتل في سبيل الله to saboda haka a falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suka sayar da rayuwar duniya suka sayi lahira da rayuwar duniya suka miƙa rayuwar duniya suka karɓi rayuwar lahira to su waɗannan falyuqatil fi sabilillah si yaƙi a tafarkin Allah si yaƙi domin neman domin wato taimakon addinin Allah domin kara addinin Allah ma'ana ba zai yiwu waɗansu su yaƙi a domin ɗaukaka addinin Allah ba sai wanda suka shiga cikin wannan cinikin da Allah sai wanda suka sayar da rayuwar duniya ya zamanto sun karɓi lahira domin yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah a jihadi shine ainihin wato ƙoƙolin sadaukar da kai da mutum zai yi ya zamanto kan cewa ransa wanda yake shine mafi kimar abin da ya mallaka ya zamanto ya sallama shi domin cimma manufar da yake da ya imani da ita wannan sai wanda yake ya yi imani cewa hakika rayuwar lahirar fi rayuwar duniyar kuma a shirye yake ya sallama rayuwar duniyar domin ya samu rayuwar lahirar waɗannan su ne wanda za su yi jihadi a tafarkin Allah to shi yasa sai ya zamanto cewar Allah yana wato a yayin da waɗanda suke nokewa suke nokewa wannan sai ya zama akai kuma musu wa'azi da kan cewa su zargi kawukansu akan irin wannan nuna rashin soyayya da suka yi ga muminai da irin wannan nokewa da suke yi da san kansu da har ya sanya su kan cewar suna wato ba sa nuna 'yan uwantaka ga 'yan uwansu muminai suna tare da su ne kawai lokacin daɗi ba lokacin ɗaci ba aka ce to su yi ma kansu su tuba ga kansu su yi ma kansu faɗa su san cewar ba za su samu alkhairin da ke wajen Allah ba zamanto kan cewa sun taka wannan mataki na yin jihadi a tafarkin Allah sai idan sun sayar da rayuwar duniya domin rayuwar lahira wato babu waɗanda yake za su yi jihadi a tafarkin Allah sai waɗanda suka zamanto masu gaskiyar imani kun ga shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki shekaru masu yawa a maka ana nuna wa mutane aljanna da wuta kamar suna ganin su wato ido da ido ne yayin da ya zama kan cewa sun sami yaƙini akan aljanna da wuta sun sami yaƙini akan aljanna da wuta kamar suna ganinta ya zamanto kan cewa kuma a shirye suke su bayar da komai komai kimarsa domin neman aljanna to sai aka saka musu sai aka farlanta musu yin jihadi domin waɗanda suke da irin wannan tarbiyya su ne wanda za su iya jihadi jihadi ba waɗanda za su yi jihadi domin taimakon addinin Allah sai wanda suka zaɓi rayuwar duniya suka zaɓi rayuwar lahira akan rayuwar duniya wato ya shiruna ma'anar shara shine sayarwa ai ba'u hayatar duniya bil akhira kishiyar ishtara ishtara ya saya shara ya sayar wato sun sayar da rayuwar duniya suka karbi rayuwar lahira abinda suka bayar farashi shine rayuwar duniya abinda suka karba abin sayan shine rayuwar lahira sannan sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki domin taimakon addinin Allah fa yuqtal aka kashe shi aw yaghlib ko kuma ya yi nasara ya samu rinjaye ya samu galaba fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zamu ba shi lada mai girma inji Allah wannan ya nuna cewar wato shi jihadi ko ta yaya ko menene natijarsa akwai lada mai girma ga wanda ya yi shi idan ya zamanto kan cewar aka kashe mutum a wajen jihadi mutuwar shahada yi idan ya zamanto kan cewa ya yi nasara to zai dawo da ganima da kuma lada mai girma ladan mujahidun ya zo a hadithin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce ma wanda ya yi jihadi a tafarkin Allah ya fita domin taimakon addinin Allah yana mai imani da Allah yana mai gaskata manzannin Allah kan cewar Allah maɗaukakin sarki zai dawo da shi a cewa idan ya mutu Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi aljanna zai shigar da shi aljanna shahid yana shiga aljanna da ɗugar jini na farko na jikinsa baya zaman kabari baya rayuwar barza a shahid cikin aljanna yake shiga alatul aljanna yake tafiya Allah maɗaukakin sarki zai sanya ransa a cikin waɗansu tsuntsaye koraye suna yawo a waɗansu wata irin wato ragayar wata irin fitila wadda take kamar a ragaya wadda aka rataye ta a jikin al'arshi suna yawo a cikin bishiyoyin aljanna suna tashi daga wannan bishiyar suna tashi daga wannan bishiyar har sai lokacin hisabi kuma Allah ya bayyana su ala ru'usul ashhad kan cewa wa'annan su ne shuhada sannan a shigar da su aljanna bi ghairi hisabin wala azab shuhada kenan to Allah ta'ala ya ce wanda ya je yayi jihadi zai shigar da shi aljanna ko ya lamunce masa cewa zai shigar da shi aljanna ko kuma ya dawo da shi gida in ya dawo da shi gida din nan da lada mai yawa da lada mai yawa da kuma ganima wannan ganimar arziki ne da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa arziki ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wadata saboda idan aka yi in aka yaƙi kasar da aka samu wadda aka je aka cita da yaƙi za a raba ta ga mujahidin dukiyar da aka samu za a raba ta ga mujahidin bayan an ɗauki alhumus kashi ɗaya cikin biyar wanda yake za a sanya shi ga Allah da manzansa da kuma zawil ƙurba dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da da fakirai da miskinai da wanda suke guzurinsu yanke a hanya sauran dukiyar ku sai a raba ta ga mujahidin wannan arziki ne na halal dama hanyoyin arziki ɗaya daga cikin hanyoyin arziki shine ta hanyar jihadi duk da yake ba ana yi ba a yin jihadi domin neman ganima ana yi ne saboda Allah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi Allah ya sanya arziki na karkashin inuwar mashina wato ta jihadi abinda na samu ta jihadi wannan arziki ne na halal da Allah ya halanta mu domin da sauran al'ummomi ba a halatta musu ganima ba saboda haka alkhairai guda biyu ga alkhairi na duniya na ganima sannan kuma ga alkhairi na lahira shine ladan jihadi wanda ladan jihadi ba ka sanin kimarsa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah gaya min wani aiki wanda zai yi wanda zan yi wanda zai yi daidai da jihadi da ladan masu jihadi ya ce lato la tutiquhu ba za ka iya ba yace ni dai ka gaya min ya rasulallah yace to za ka iya cewa yayin da masu jihadi suka fita jihadi ka tashi kana sallah baka sallama baka yankewa kuma kana azumi baka shan ruwa hasi sun dawo yace a ba zai iya ba ce to in zaka iya wannan wannan shine zai daidai da ladan masu jihadi sallah wanda ba yankewa da azumi wanda ba shan ruwa tun daga lokacin da suka fita har su dawo to idan idan idan su wannan ladan da zaka samu bai kai nasu ladan ba bai kai nasu ladan na masu jihadi fi sabilillah ba saboda haka jihadi a tafarkin Allah lada ne mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya ce kuma shi jihadi natijarsa ko ina ta faɗi kyakkyawa ce shi yasa ne Allah ta'ala ya ce ma muminai ku ce ma munafukai kul hal suna bina illa ihdal husnayayn shin kuna sauraro a gare mu ne face ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu in ma shahada wa in ma nasara da ganima su ne kyawawan abubuwan guda biyu to nan shine ma Allah ta'ala yake cewa wa man yuqatil fi sabilillahi kutal wanda ya yaki a tafarkin Allah aka kashe shi aw galib ko ya samu rinjaye fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada lada mai girma jihadi a lada jihadi shine zirwatu sanamil islam shine kokolin addinin musulunci shine iyakacin abin da zaka kai mataki na ƙarshe a cikin matakan ɗaukaka a cikin addinin musulunci ya zamanto ka fita ka sadaukar da ranka da dukiyarka domin jihadi a domin ɗaukaka addinin Allah wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaƙa da yin jihadi to haƙiƙa ya masa muwafaƙa da taka wannan mataki babba to amma jihadi yana da sharaɗai ba wai kawai ka je ka ɗauki mataki ba wai kawai ka ɗauki makami ne ka je ka ta kashe mutane ka ce kana jihadi a tafarkin Allah jihadi yana da sharaɗai ibada ce kamar yadda sallah take da sharaɗai akwai akwai shurutul wujub akwai shurutul siha haka zalika jihadi yake kowace ibada tana da shurut tana da asbab tana da mawani akwai sharaɗan wajabcin jihadi akwai sharaɗan ingancinsa wanda idan wani sharaɗi daga cikin sharaɗan nan ya saba ba zai zamanto jihadi a tafarkin Allah ba shi yasa Sheikh Uthman dan Fodio Allah ya ji kansa Allah ya hasa kabarinsa yake cewa mutane da dama sun yi gaggawar kan cewar wai su ma za su yi jihadi domin samu wannan martabar ta yin jihadi a tafarkin Allah amma suka yi gaggawa ba tare da cika sharaɗin ba sai ya zamanto sun kai kansu ya zuwa ga halaka barnar da suka yi tafi gyarar da suka kawo ya ce muku Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa da yin da'awa ya zuwa ga addini da rayar da sunna da kashe bid'a da yin hijira da kafa daular musulunci da kafa da samar da amirul muminin da yin jihadi fi sabilillah wannan su ne matakan da ake bi a yi kiraye zuwa ga Allah a rayar da sunna a kashe bida'a sannan aka samu ƙarfi aka samu ƙarfi aka yi ta in aka samu ƙarfin da za a kafa darul islam wanda zai zama kan cewar an sanya hukunci hukunci na Allah ne ga baki ɗaya a musuluntar da daula to sannan kuma sai a samu a yi jihadi domin a yada addinin Allah a bada kariya ga addinin Allah a bada kariya ga masu bin addinin Allah haka ake bin mataki mataki din amma babu babu wato babu amirul mu'minin ba ai babu mubaya'a ga amirul mu'minin kawai mutane su ce dan sun tattara kansu suna ganin kan cewa sun yi sun yi abin nan training sun yi training sun sami yan clashin kof din su shikenan sai su ce za su dukkan duniyar makule sai su dauka in an ce musu chess din za su samu nasara to wannan ku abin da suke yi barna ce domin ba su cika sharuɗan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ba kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin da za su zo gaba wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ma musulmi matakin da suke da a kai kafin su kai matakin jihadi domin shi kansa jihadin sai ka akwai matakin da zai zamanto kan cewa ana ana yin sa ba kawai daga zarar an fara kira ya zuwa ga Allah kenan kuma sai jihadi duk a lokaci da a ce za a addinin bai ɗaya a lokaci ɗaya a ce an yi an gama ba kuma yana zuwa mataki mataki ne kamar yadda za mu gani a cikin ayun da za su zo nan gaba na'am malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijal wan nisa'i wal ya alladhina na rabbana يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 Allah ya ce wa malakum la na fi sabilillah me ke gare ku ba za ku yi yaƙi domin taimakon addinin Allah ba wal na minar rijal da kuma domin taimakon raunana daga cikin mazaje wan nisa da mataye wal wildani da yara alladhina yaquluna rabbana waɗanda suke cewa ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wanda ma'abuta cikinta ta azzalimai ne waje na min ladunka waliya ka sanya majibinci mai tsirar da mu a gare mu ka sanya wato ka sanya mana wato majibinci wanda zai tsirar da mu daga wannan zalunci waje na min ladunka nasira ka sanya mai taimako a gare mu wannan ayar kwadaitarwa ce da zaburarwa da Allah yake ma muminai kan su jihadi idan muka tuna wannan surar a bisa sahihin magana ta sauka ne a bayan sulhun hudaybiya a lokacin da ya zamanto kan cewar musulmi an yi sulhun hudaibiya a ƙarfin mutanen makka yana nan domin suna domin daga cikin sharaɗinsu shine dukkan musulmin da ya hijira ya tuho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a mayar da shi zuwa wajensu amma musulmi da ya gudu daga madina ya tafi makka ya yi ridda to shi ba za a dawo da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda sabai suka ce a ta yaya za a yi haka mu idan namu ya je wajen su ba za a dawo da shi ba amma idan nasu ya bar wajen mu ya tafi wajen su kuma shi kenan su rike shi mu kwa namu ba za mu kwa namu idan ya taho daga wajen su a sake mai da shi wajen su annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni fa manzan Allah sallallahu alaihi ni fa manzan Allah ne Allah ba zai tozarta ni ba wato ku yadda ko kun gane hikimar ko ba ku gane ba to a cikin wannan hali ne fa ake ciki wanda musulmi wanda yake musulmi suna nan sun san cewar makka tunda bata faɗi ba har yanzu babban aboki babban daular da take wato babbar daular da take yaƙi da addinin musulunci kuma take tsaye akan gaba da daular musulunci tana nan saboda haka dole ne su zamanto a cikin shiri dole ne su zamanto a cikin shiri yana daga cikin shiri su san abin da halin da kafiran ƙuraishi suke ciki waɗanda suke ƙawance da kafiran ƙuraishi su san a wani hali suke ciki su kuma musulmi su zamanto kullum cikin tanadi suke ba su zauna su ci su sha su yi ƙiba su kasa yin komai ba dole ne su zamanto cikin tanadi to sai kuma allah maɗaukakin sarki yake zaburar da su akan jihadi din kan cewa kada su sake fa yace wa malakun me ke gare ku la na fi sabilillah ba za ku yaki domin taimakon addinin Allah ba wal mustad'afin da kuma domin taimakon waɗanda aka raunanar da su aka mai da su raunana wato ƙarfi da yaji aka mai da su raunana domin an kama su da ƙarfinsu aka sa su a cikin mari irin su alwalid ibn alwalid da salamata ibn hisham ibn al da ayyash ibn abi rabi'a da abdullahi ibn abbas da uwarsa lubaba ummul fadl uh, bintul harith alhilaliya yar uwar maimunata bintul harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yana cewa kuntu ana wa ummi min almustad'afin da ni da uwata mun kasance daga cikin waɗanda aka waɗanda suke raunana sun musulunta amma suna ƙarƙashin kafirai sun zama zamanto ribatattu a hannun kafirai ba za su iya sallah ba ba za su iya bautar Allah yanda ake bautar Allah a Madina ba kuma an hana su su tafi Madina wajen ƴan uwansu musulmi an rike su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin kunutin sallah bayan sallah asuba ya ce Allahumma anjil Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salamata ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a wal mustatafina min al-mu'minin yi haka kwana goma sha biyar yana yi a ranar kwana goma sha biyar din sai ya daina sai sayyidina umar ya ce ya rasulullah na ka daina wannan addu'a ya ce da Allah ya yi fatahi a gare su sai ga su an kawo su to Allah yake zaburar da muminai kan cewa ku yi yaƙi domin taimakon addinin Allah da kuma domin taimakon raunana daga cikin muminai da aka kama su aka mai da su ribatattu a hannun abokan gaba waɗannan raunana al almustafafina ɗinnan minar rijal akwai maza wan nisa da mata su ne kamar su lubaba ɗin kenan ummul fadl matan sayyidina abbas wal wildan da yara kamar su abdullahi dan abbas alladhina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wadda take wadda take ma'abuta cikin ta azzalumaini ne alƙaryar da ake nufi makka wato ka fitar da mu daga wannan gari na makka wanda mutanen garin sun zamanto azzalumai zalincin su ta fuska biyu zalunci na farko shine babban zalunci shirka shirka a garin makka gari mai tsarki garin ka'aba amma sun mai da shi garin shirka shirka ta zalunci na biyu shine sun hana waɗanda suna azabtar da waɗanda suka yi imani saboda imaninsu kawai innal ladina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu suna fitinar mu'minai maza da mu'minai mata sannan suka yi tuba wannan zalunci ne ka hana mutum ya ba addininsa ka hana mutum ya bauta ma Allah ka takura ma mutum saboda kawai yana bautar Allah ka hana shi ya tsaye da alamomin addinin Allah bayan duniyar ta Allah ce kuma shi bawan Allah ne kai ma kuma bawan Allah ne wannan shine ainihin zalunci ka hana mutum ya bi Allah waje Allah na min ladunka a cikin addu'ar su suka ce Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya kuma suka sifanta cewa su ne waɗanda ahalinta azzalimai ne wato ba su cancanci ba cancanci ka tausasa musu baya Allah wanda yana daga cikin abin da ya dace yayin da kake ma makiyan Allah addu'a ka faɗe su da sifar su ta kiyayya ga Allah hmm? Allahumma alayka bi a'da'id din kai addu'a ka ce Allah ka Allah ina hada ka da makiyan addini hmm? ka sifanta su da sifar su ta kiyayya ga Allah Allahumma innahum qad taghaw wa baghaw wa asrafu Allah sun yi dagawa sun yi wuce iyaka sun yi israfi ka faɗe su da wa'annan sifofin nasu duk wanda yana daga cikin babin tawassuli wajen Allah ya karɓi addu'a ka akan su shi yasa suka ce alzalimi ahluha waɗanda ma'abuta cikin ma'abuta wannan garin azzalimai ne waje Allah na min ladunka waliya kuma ka sanya wali majibincin lamari a gare mu shine wanda yake zai tausaya mana ya zamanto shine zai ɗauki ƙadiyar mu ya jibince ta ya zamanto ƙadiyar mu ƙadiyarsa ce ya zamanto ya kasa ba zai kwana ba ba zai bacci ba ba zai huta ba har sai ya ga mun tsira waje Allah na min ladunka nasira ka sanya mataimaki a gare mu wanda zai zo ya taimake mu ya ba mu nasara Allah sai ya karba addu'ar su dama almustad'afun Allah yana karban addu'ar su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ke cewa inna ma tunsaruna bi du'afaikum bi da'awatihim wa bi ikhlasihim ana taimakon ku nasara na zuwa ku ne na zuwa a gare ku ne da raunana daga cikin ku da addu'arsu da ikhlasinsu shi yasa idan za a tafi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu almustatafin raunana da fuqara'u talakawa hmm? ya kaddamar da su su yi addu'a sai ya faɗi wannan hadisin kaga da suka yi wannan addu'ar Allah ya amsa addu'arsu wannan ayar tana nuna cewar lallai musulmi wajibi ne su kwato 'yancin waɗanda suke ribatattu a hannun kafirai su haka da karfin wato da karfinsu na yaƙi ko kuma da dukiyarsu su fitar da dukiyarsu domin su kwato musulmi da suke ribatattu a hannun kafirai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna ba ya lizimci dukkan hanya ta taimako ga waɗannan almustafafi na minal mu'mini tunda daga ƙarshe bayan addu'ar da yake addu'ar tana daga cikin neman musu nasara da neman musu tsira sannan ƙarshe kuma da kansa ya tafi jihadi domin ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin damar ɗaya daga cikin sabubban yakin fathu makka shine kwato na minal mu'mini akan haka aka tattara runduna aka tafi makka domin fatihu makka kuma aka samu nasara aka buɗe makka aka samu nasara akan makka saboda haka akan musulmi da kafirai suka kama su wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ake yin jihadi daular musulunci tana ɗaya daga cikin dalilan da za ta yi ta yi jihadi idan ba amfani da dukiya shine a matakin farko kamar yadda imam malik ya ce a amfani da dukiya wajen kwato al'asara wato ribatattu kamar yanzu yanzu yau shekara tara kenan lokacin da daga lokacin da aka yi a fitinar yalwan shandam akwai musulmi daga cikin yalwan shandam da sauran ƙauyuka da ke kewaye da su wanda arna suka ɗauka suka je suka kai su garuruwansu musamman mata da ƙananan yara an yi musu zane irin na ƙabilun arna an mai da su bayan wannan ƙabilar ana kai su coci an mai da su kirista na ƙarfi da yaji kuma har yanzu a ƙasar nan suna nan allah ya saka ma 'yan supreme council na shari'a da suka yi ƙoƙarin kan cewar a amfani da kuɗi a rinka fanso waɗansu amma har yanzu akwai waɗansu suna nan fa a cikin ƙasar nan hukuma ma bata sani ba amma dai an ce amma dai hukumar tarayya an sanar da su kuma sun ce suna nan suna kokari kansu ga yadda za a kawo maganin karshen wani al'amarin amma ya kamata duk waɗansu masu faɗa aji su sanya muryarsu ga muryar malamai da supreme council da suka da su ne suka ɗauki wannan kadiyar har suka kai wajen har suka kai wajen hukumar tarayya akan lalle hukumar da hukumar ƙasar nan ta wani abu inda ana so a zauna lafiya dan ba zai yiwu ba a cikin wannan karnin da muke ciki musulmi da yawan mu a cikin wannan kasar ya zamanto waɗansu musulmi musulmi irin musulmi waɗanda yake masu kalmar shahada yan uwanmu a ce a mayar da su bayi a kwace su da ƙarfi da yaji a raba su da iyayensu da iyayensu da matansu da mazajensu a je a mayar da su bayi a ƙarƙashin waɗansu arna masu shan burkutu kuma ya zamanto cewa wai a ce akwai doka a ƙasan nan a ce wai umamul mutan united nation majalisar ɗinkin duniya ta hana bauta amma gashi nan ana bautar amma saboda kawai su musulmi ne ba abin da ake amma yau da wani kirista ne da kaji kwarmatan da za a yi nan haka aka kashe musulmi a jos aka karkashe musulmi masu yawan gaske ba wanda ya ce komai daga cikin ƙasashen arna amma ran da fulani suka ɗauki fansa a kan abin da aka yi musu na kashe shanunsu da kashe mutanensu da 'yan uwansu da matansu sai gashi ba wanda ba su yi magana ba hatta wannan ya sunanta wannan wannan kafirar wannan hillary clinton ministar harkokin kasashen waje ta america ta yi magana cewa lallai gwamnatin najeriya ta tashi tsaye akan karkashe kirista da ake yi a jos ina take lokacin da aka kashe musulmi ina take lokacin da aka mayar da musulmi suka zamanto bayi ko ba su da labari ne kan cewa wannan abin ana yin sa a Najeriya yau da a koyaushe kuma har yanzu suna nan a cikin bautar har yanzu akwai adadi suna nan a cikin bauta din to fitar kwato su daga cikin kangin wannan bautar wallahi farilla ne alal kifaya idan ba mu ba gabaki ɗaya Allah zai kama mu ranar alkiyama ma dama akwai ɗayan su yana zaune a cikin wannan bautar muna cikin musiba ba kaɗan ba wanda wayannan abubuwan su ne za ka suna kawo mana musibu da bala'ai iri-iri saboda mun tozarta haƙƙinmu idan waɗansu suka tashi suka yi to sun ɗauke laifin ga sauran mutane saboda haka waɗanda suke yi waɗanda suke dole mu ƙarfafa su kuma lallai wakilan da suke wakiltar wakilan da suke wakiltar mazaɓa na musulmi a majalisu na tarayya da majalisar dattijai da majalisar wakilai da kuma ministoci wanda ake da su daga kasashen musulmi lallai su san wannan abin kuma su tashi su ɗauki mataki akan wannan wannan abin ba wai tatsuniya ba ne hakan akwai kuma dalilai akan wannan kuma matsawar ba ɗauki mataki an yi maganin wannan abin ba to muna cikin babban musiba da babban haɗari a cikin wannan ƙasa abin da muke nema na kwanciyar hankali da zaman lafiya ba za mu same shi ba domin ba a samun zaman lafiya ba a samun zaman lafiya da zalunci don wannan shine ainihin zalunci yara ƙanana me suka yi da za a mayar da su bayi me suka yi da za a mayar da su bayi a cikin wannan a cikin waɗannan a cikin wannan shekarun da ake cewa duniya ta ci gaba an kafa an kafa hukuma naftip ta hana ciniki ta hana sayar ta hana cinikin mutane cinikin yara da cinikin mata amma gashi ana yi a cikin ƙasar tamu ina naftip din suke ba abin da suka yi domin me domin abin ya shafi musulmi ne ba shafin kiristaye ba shi ko musulmi shine wanda yake bashi da galihu to ba wani abu ne yasa musulmi ba shi da galihu ba saboda mu mun kibin umarnin Allah madaukakin sarki ga Allah yana ce maka yana ce mana wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan saboda me saboda mun ki mu dauki tanadin mu daura mara kan yanda zai zamanto kan cewa duk wanda ya taka mu zai san kan cewa ya taka kaya ne wannan shine abin da yake wajibi kan lalle mu tashi to amma ya saudaya ma wadan waɗansu suna jin yanzu ne ma suke jin labarin wannan abin ya faru waɗansu ma ba su san ma ana yin wannan ba saboda me saboda ba mu damu mu san abin da halin musulmi suke ciki ba yan eh, su ba mu da yan jaridu wanda za su tashi su mana rubutu akan kadiyar musulunci amma mutum ɗaya idan aka taɓa na waɗanda suke ba musulmi ba a ƙasar nan za ga irin jaridun da za su rinka kwarmatu amma mu jaridun namu ma bayan ba su da yawan waɗanda suke marubuta akan ƙaziyar musulunci wadda za su kare ta da wuya ka samu sai ɗaiɗai amma su ku za ka ji ko ta ko'ina za ka ga suna magana ta ko'ina magana suke yi barayi waɗanda suka ci dukiyoyin al'umma suka handame dukiyoyin al'umma masu wa'annan masu bankuna nan da suka tara duka mutum ya sanya albashinsa ana biya masa albashinsa ya yi ciniki ya sha wahala ya sanya albashinsa waɗansu su ɗauki wannan dukiyar su je su sai manya-manyan gidaje da dukiyoyin mutane fa ba dukiyar gwamnati ba dukiyoyin da mutane suka sanya ajiya sannan an zo ana hukuntawa a tabbatar da adalci a kansu a hukunta su wai amma ka ga jaridun kudu ka cifkab ka jaridun kudu suka sa abinda suka sa tsangwama da zagi akan gwamnan babban banki don kawai musulmi ne kuma ya ce zai yi abin yake wajibcin addini ya dora a kansa amma mu sai ga babu wanda ma zai tashi ma ya yi magana domin kariya a gare shi ba wanda ma zai tashi domin ya kare akan cewa abin da yake yi daidai ne sai ma a ce abin da yake yana nema ka ga daga cikin musulmin ne za ga waɗansu suna sukan kan cewa zai kawo rusawar arzikin kasar zai kawo rushewar arzikin ƙasa la jagororin addini wala ƙungiyoyin addini wala 'yan jarida in banda 'yan kalilan kwanaki ne ma na ga waɗansu wani mutum daga barnawa ya yi wani rubutu yana mayar da martani akan waɗanda waɗannan arnan da suke ta suke ta ƙoƙarin kare waɗannan azzalumai ɗin to addinin musulunci addini ne na adalci wanda aka cuta dole ne a kare su dole ne a tashi Allah maɗaukakin sarki yana cewa mu yi jihadi don kare addinin Allah kuma don kare waɗanda suke an zalunce su an mai da su raunana wanda aka zalunta ko da ba musulmi ba ne musulmi wajibi ne su tashi su yaƙi a domin su almustad'afun wanda suke aka mai da su raunana a bayan ƙasa addinin musulunci ya zo ne ya kawar da ya kawar da zalunci akan wanda aka zalunta wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin Allah yace muna nufin mu taimaki mu yi baiwa wato mu yi falala ga waɗanda aka mai da su raunana a bayan ƙasa wa naj'alahum a'imma mu sanya su zamanto su ne jagorori wa naj'alahum alwarithin ko mu sanya su ne za su mallaki ƙasa wani ya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi shar'an wa a zamanin annabi Musa to kuma a wannan za a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya nufi abin shar'an tun da gashi abin da wannan aya take gaya mana kan me yasa ba za ku tashi ku jihadi domin kare waɗanda suke raunana a bayan ƙasa ba saboda haka lalle yan uwa musulmi kowa ya tashi ya bakin kokarin sa alal aqalla zamu iya addu'a zamu iya Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salamata ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a mu tuna da waɗannan 'yan uwa namu da suke yalwan shandam da kwatankwacin su wanda waɗansu ma ba mu san su ba amma mai da su raunana a bayan ƙasa saboda addinin su ana nema a mayar da su arna ƙarfi da yaji lalle wajibi ne mu tashi alal aƙalla da addu'a to sannan Allah ta'ala ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah ku sani fa waɗanda suka yi imani su suna yaƙi ne domin taimakon addinin Allah wallazina kafaru su ko kafirai yuqatiluna fi sabilit tabu suna yaƙi ne domin taimakon da'at-tagut wato su ne waɗanda suke gumaka da 'yan koransu daga cikin bokaye da sauran waɗanda ake bauta ma kuma waɗanda ake waɗanda suke da'awar allanta ba Allah ba Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaƙi waliyan shaiɗan ku yaƙi abokan shaiɗan ku yaƙi iyalan shaiɗan inna kaida shaytani kana da'ifa lallai kaidin shaiɗan shirin shaiɗan wallahi ya tabbata mai rauni ne aka akka da wannan jumlar da mu'akkidat guda biyu inna da take tabbatar da cewa lallai hakikatan babu ko shakka sana aka kawo kana wadda take nuni akan almulazama kaidin shaidan ya lizimta ya tabbata mai rauni wato babu wata hanya da kaidin shaidan zai zamanto da karfi shaidan rauni gare shi kaidin shaidan rauni gare shi shi kansa shaidan din rauni gare shi ba shi da karfi to wannan shine kimmar wato zaburarwa akan yaƙi yayin da aka ce aka ce to me yasa ba za ku yaƙi fi sabilillah ba to ku sani fa ku da kuka yi imani kuna yaƙi ne fi sabilillah su ku kafirai fi sabilillah tagut ne ma'ana wanda zai taimake su tagut ne ku kuma wanda zai taimake ku Allah ne shi ku tagutu babban tagutun wane ne shaidan to shi ku shaidan kaidinsa baki ɗaya rauni gare shi to kana yaƙi da wanda yake mai wanda yake da duk shirinsa da duk tanadinsa shaidan ne a bayansa tsoron me zaka ji bayan kai wanda yake bayan ka Allah ne wato wannan ya isa zaburarwa akan musulmi su tashi su jihadi domin yayin da za su yi jihadi suna taimakon addinin Allah ne saboda haka Allah ne majibincin su bainama su kwa kafirai suna wanda yake majibincin su shine shaidan to shi kuma shaidan kaidinsa mai rauni ne ba zai taɓa samun ƙarfi ba a cikin shirinsa ba zai taɓa samun nasara ba a cikin shirinsa shi ya sa ne yayin da aka zo yakin eh, eh, yayin da aka zo yakin badar shaidan ya kasance yana ingiza mabiyansa daga cikin kafirai yana ingiza su ya ce la <coughs> a a wa inni jarun lakum yayin da shaidan yake cewa shi wato yana tare da su yayin da shaidan yake cewa yana tare da kafirai falon matara aljama'a ne yayin da ya ga jama'un guda biyu rundunonin guda biyu sun haɗu na kasa ala bai sai ya koma akan digadigansa wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la inni a hafunla wallahu shadidul iqab yace ni ba ni ba ku ina ganin abin da ba ku gani domin ya ga mala'ika Jibril da Mika'ilu malam sun sauko suna jagorancin mala'iku salasata alafin minal mala'ikati musawwimin masu alamomi suna ɗaure da kwarran rawan raunna sai ya ɗauka cewa ya zabura ya tafi ya je nitse a cikin baharul ƙulzum shi kansa iblis ɗin fa na ainihin na asalin ba wani shaidan bane daga ciki shi kansa iblis ɗin ya zo musu a surar suraqata bin malik yana cewa la taqata lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum hmm? yana cewa yana tare da su amma yayin da ya ga sun sauko sai ya je ya nitse ya je ya fada cikin bahar al al'ahmar wannan bahar maliya red sea kenan ya fada ciki ya gudu yana cewa ya rabbi an jizni ma wa attani allah alƙawarin da kai mun alƙawarin da kai mun tun da cewa ya allah ya masa alƙawari kala an zirni ila yau mai yau ba a ko allah ya ce ka saurara mu har da za a tashe su allah ya ce innaka minal munzari ya ce na kyale ka to sai ya dauka da ga mala'ika jibril da mika'ilu sun sauko da mala'iku shine kansa din ajalin nasa ya sauka gama za a kama shi a kashe shi sai ya gudu sai ya barranta da gare su lokacin da suke ainihin bukatar tasa da ya ce ba ruwan abin nan kada ku damu ina tare da ku ya iza su ya ziga su ya kumbura su amma lokacin da suke bukatarsa sai aka shafe shi aka rasa ina suraka ai babu suraka to kaidin shaidan kenan haka yake mai rauni ne ba shi da karfi to haka idan dai muka zamanto masu gaskiyar imani to haka babu yadda za shaidan da waliyansa ba za su yi mana komai ba akwai abin da dai Allah madaukakin sarki yake kawowa na jarabawa kaga yawmun lana yawmun alaina kamar yadda yake sunnar Allah ta'ala wataran a samu nasara wataran a samu abin nan koma baya ba haka ba amma karshe wal aqibatu lil muttaqin akiba ga muminai ne haka hirakal ya ce da ya tambayi abu sufyan kun yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in eh, mun yaƙi da shi ce ya yaƙi ya kasance tare da ku ya ce kana baina ma kana alharbu baina kamar jan guga ne yau mun samu nasara gobe shi ya samu nasara ya ce kazalikal mursalin kazalikal rusul haka nan manzanni suke za su rinka yaƙi wata ran samu nasara wata ran a samu nasara a kansu wal aqibatu lahum amma ƙarshen aƙiba ta su ce su za su zamanto sama su za su samu rinjaye saboda haka lallai wannan zabura ce da Allah maɗaukakin sarki yake ma muminai kan mu zamanto a cikin shiri wajen jihadi babban shirin da zamu yi na jihadi shine abin da zai sanya mu mu kai ga marhalar da za mu so mu jihadi din a tafarkin Allah shine mu karfafa kanmu da karfin ilimi da shi wanda yake shine karfin da zai ba mu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku yayi yana gina sahabbai a maka yana gina sahabbai akan imani na gaskiya ta hanyar ilimi ingantaccen ilimi sahihin ilimi ilimi wanda yake daga mishkatun nubuwa ilimin kitabu wa sunna ba tatsuniya ba ba turkulla ba ba bokanci ba ba gargajiya ba alkitabu wa sunna wanda shine zai gina imani wanda shine zai gina shakhsiyar musulmi da haka ne Allah maɗaukakin sarki da haka ne za mu zamanto muna gina kanmu tamkar bishiya ƙarama wadda za a rinka shayar da ita da ruwan imani da ruwan tarbiyya har sai ta zamanto bishiya ƙaƙƙarfa to sannan kuma sai a ɗauki kan sakali Allah maɗaukakin sarki ya kunci tsakanin muminai da kuma kafirai gaskiya ta tabbata abin mataki-mataki ake bi saboda haka lalle ne yanzu mu zamanto a cikin shirin wato a idadi shirya kanmu ta hanyar ilimi sahihi da aiki na gaskiya da imani da haɗa kanmu da haɗa ƙarfinmu waje ɗaya da haɗa kanmu ƙarfinmu waje ɗaya domin mu samun da kanmu ingantaccen shugabanci ba a jihadi sai da ingantaccen shugabanci lokacin da shehu Usman ya zama tokan cewa an so kawo musu hari sojojin bawa sun so kawo musu hari ya ce dole ne fa ku kare kanku da ya rubuta masailul muhimma ce dole ne ku kare kanku to ku kuma musulmi bayan da za ku kare kanku sai ta jihadi jihadi ku ba a yin sa sai da shugaba da aka ku zaɓi wani daga cikin ku ya zama to shugaba in ji shehu fa shi ne ke cewa a zaɓi wani ya zama shugaba sai shehu abdullahi sai ya zabura ya ce ne maka mu baya a ya amirul muminin kai ne shugaba sai aka bi aka zo aka bi layi da ake masa mu baya da mutanen ya zama to kan cewa mu baya'ar in mutane sun zo wanda yake in mutane suka zo da abin ya yi yawa sai ya zama to ba zai yi an zo an yi mu a hannu da hannu ba shine ake yin jinjina jinjinan nan da ake yi alama ce cewa ina kan wato wato shika-shikan musulunci guda biyar din nan ni ma a kansu nake in yi haka shi ma sai ya karba wato ya karba kan cewa kayi mun baya kan shika-shikan musulunci guda biyar shine asalin jinjina shine kuma yanzu muka maida ita gargajiya asalinta kenan to da aka samu wannan shugabancin shine lokacin ne aka fara jihadi sai da ingantaccen shugabanci na addinin musulunci sannan za a samu jihadi kuma sai da jihadi ne za a dawo da addinin musulunci martabarsa Allah ya sanya mu mu ga ranar da tutar jihadi na gaskiya za ta tashi a cikin wannan ta mu hmm. domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu bai yi jihadi ba bai zan ma zuciyarsa niyyar yin jihadi ba to wannan yayi mutuwar jahiliya kada Allah ya sami mutuwar jahiliya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين